A yanzu haka dai, ‘yan bindiga masu yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na ci gaba da cin karansu ba babbaka a yankunan ƙananan hukumomin rafi da kuma Shiruru a cikin jihar Nijar Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa ya zuwa yanzu akwai garuruwa sama da arba'in da al'ummominsu sun riga sun tsere daga garuruwan saboda gudun tashin hankalin waɗannan ‘yan bindiga. Al'ummomin yankin dai sun ci suna samun barazana ta kisa da yi ma matansu fyaɗe da kuma kore dabbobinsu, kamar yadda ɗaya daga cikinsu wanda basara ke ni, a yankin Jibrin Abdullahi Alawa ya yi ƙarin bayani. suna bala'in kashe mutane in sun zo ai sukan yi harbi ne yanzu maganan da nake gaya ma jiya jiyan gama ai sun kai hari nan farin doki sun kashe mutum hudu wurin sun kwashe kusan mutum tara nan a nan galadiman kogo district shi ma dai zagi david mataimakin shugaban wata kungiyar matasan yan kabilar gwari ne da ya fito daga karamar hukumar shiroro ga abin da yake cewa galadiman kogo cikuba manta jiko da shi sun da an gama kashe mutanenmu wannan abun ba a yin ta mata da dare kuma da rana da safe kullun kisan mutanen mu ake. A yanzu dai akwai alamun dubban gonaki da ke wannan yanki ba za a noma su ba a wannan shekara saboda tserewar jama'a daga wannan yanki mai madatsar ruwan shiruru da ke da ɗaya daga cikin tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya. Alhaji Umar Kolu shine mai baiwa gwamnan jihar Neja shawara akan harkokin siyasa ga abin da yake cewa akan wannan matsala. Yawancin manoman yanzu da suke kauyuka wayannan 'yan ta'adda sun bi su har gida sun koro su to abin na ta mana da hankali gaba ɗaya shi yasa muke so mu amfani da wannan dama mai kira da babban murya ga gwamnatin tarayya ya kamata a ta mai da hankali haka wajen neman samun zaman lafiya. Rundunar 'yan sandan jihar Neja dai ta ce tana iya ƙoƙarinta wajen shawo kan matsalar amma ta ce tana neman haɗin kan jama'a ta hanyar ba su bayanai kamar yadda kwamishinan 'yan sandan na jihar Neja Alhaji Adamu Usman ya mun mun ƙarin bayani ta wayar salula. Duk abin da za a yi sai mutane su eh, information da suke da shi su su bamu wanda zai taimaka mana shi ne muke kira. To ita ma dai gwamnatin jihar Niger ta ce za ta yi duk mai yiwuwa domin kawar da wannan matsalar kamar yadda gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya yi ƙarin bayani. Mutane suke wannan abu an lallaɓa su an lallaɓa su an bi su a hankali wasu jihohin ma har sun ba su tallafi saboda su je su yi sana'a amma ya zama na banza saboda haka yanzu gwamnati za ta mataki amma Matsayinsa na gwamnati ta yi abin da ya dace da ni da gwamnan sokoto da kebbi da katsina da samfara da kaduna inda abin ya fi shafa za mu magana mu ga wani mataki za mu zauna. mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya.